Ranar 17 ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin gudanar da bukukuwa ko kuma lakcoci akan dabarun kawar da talauci a duniya. A dai fara gudanar da wannan rana ne tun a shekarar 1993 a ƙarƙashin tutan Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama adama fada Joseph Rasinki shine ya ƙirƙiro wannan rana wanda kuma ya yi daidai da shekaru 32 kenan da ya fara fara gudanar da ayyuka a kowace ranar 17 ga watan Oktoba domin tunawa da masu karamin karfi da kuma yin bita akan hanyoyin da za a bi domin kawar da talauci ko rage shi a tsakanin al'ummar duniya. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya da wannan rana zai baiwa sauran al'umma damar yin nazari da kuma fito da dabarun kawar da talauci a tsakanin sauran al'umma. Najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fama da talauci kuma gwamnatin Najeriya ta sha ɗaukan matakai daban-daban na inganta rayuwar al'ummata da zuma kawar da talauci to sai dai kuma shirye-shiryen na gwamnati na fuskantar matsaloli daban-daban na ji ta bakin wasu 'yan najeriya game da wannan rana da kuma halin talaucin da suke ciki ko kuma suke gani a najeriya to gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode ma allah don game da wannan rana da ake buki na kau da talauci a duniya to yanzu zaka iya cewa kamar yanzu talauci ya kau a Najeriya ina ina talauci akwai shi sosai sosai sosai sosai kwarai kuwa akwai shi da yawa kana jin wannan radadi kenan ah ina ciki ga sosai kan sosai ina ji sosai kuwa talaucin nan amma gwamnati na cewa tana tallafa muku da kuɗaɗe ko kuma wasu dai ayyuka domin dogaro da kai gaskiya gwamnati na gogari amma wanda muke gani ake taimaka ma wanda suke kusa ne suke jiyan yan uwansu ko ba gaskiya ba amma mu kan gaskiya kan da sauran lokaci to baba ka ji da wannan rana da ka da ta wuce a duniya me zaka ce yawwa akwai abin da zan ce na yi murna da wannan rana da ake ce ranar kawar da talauci amma mu nan Najeriya da kawar da talauci muna muna da ji ana faɗa amma Najeriya kawar da talaucin yana da matsala me matsalar a kwanan nan da aka rufe boda ita ma ƙara talauci ne amma ko da yake waɗansu sun ce shine yafi amma ni a gani na ba shine yafi ala ba a bar bodan nan buɗe yanzu da aka rufe bodan nan mun ga mutane musamman wanda suke duk sun tafi waɗansu ma kabo kabu suka kama waɗanda suke suna da kan bodan suna aiki eh, saboda haka mu a nan dai ba mu ga maganar kauda talautin nan ba Najeriya. Amma gwamnati na cewa ana tallafa muku da 'yan kuɗaɗe domin juyawa da sana'o'i. A'a kai wannan jin jin labari muke mun maka mai da ka faɗa an ce ana bayarwa mu bai iso kanmu ba tukunna ba. Wani kira za ka yi gwamnati? Gwamnati ta yi kokari ta ba da himma musamman mulki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ƙarshe mulkin su na ƙarshe su yi kokari inda suke faɗa kullun a yi ƙoƙari a gashi rashin hanyoyi ma yawa a ƙasar nan su ma suna ƙara kawo talauci a ƙasar nan su yi ƙoƙari ƙwarai su mai da himma don mutane su a ɗan riga mutane da Lokacin da zan yi akan maganar talauci da ake magana na duniya a yanzu haka dai mu gaskiya magana ƙasa ta Najeriya ko kuma in ce arewacin ƙasa ta Najeriya abin ya ta'azzara saboda a yanki na da local government ita da local government ɗin da ke makwabtakar local government ita abin ya ci cira wanda zaka ga a sati da zaka ga mota ba ta wuce uku zuwa hudu ba tsakanin wannan lokacin gwamnati din an tattaro an taho Lagos zuwa neman kuɗi neman ayyukan da babu su a arewa ake yi don samu to sai ka ga yanzu a sati ana samun mota ashirin a cikin wa'annan lokacin gwamnati din guda biyu abun bakin ciki ma sai ka ga yanzu har da yara ƙanana wanda wasu ko secondary school ba su gama ba ballantana ma a ce sun je sun yi ta gaba to wannan abu dilishin ayyuka ne ya kawo su mu yanzu talauci ya ma zama mu jiki saboda yanzu gashi zama yankunan mu na arewa ma ya gagare mu ko da yaushe muna hanyar kudancin kasa zuwa komawa arewacin kasa ga fargaba da yanayi na karanci na tsaro kuma talaucin nan dai bai hana mu mu dake mu miƙe tsaye wurin neman dai na kanmu ba amma kuma a cikin wannan hanyoyin gwamnatin da ya kamata ta taimake mu ita ke mikewa tsaye wurin yakan mu babin yarjifin murai amurka daga lagos